بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك أمام الصرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأهدي Ashirin da biyu ga watan hijira dubu da da arba'in da ɗaya, wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan tara miladiya dubu biyu da sha Tara. na saurari rajin da sarkin kuri abdul-jabbar ya yi min akan martani da na yi masa mai taken mune ne sa'anninka ba mai martaba sarki ba a inda a cikin wancan martani na nemi da ya fito mai mukabala akan cin mutunci da zagi da yake wasu habban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam musamman karerakin da ya rubuta a littafin sa muqaddimatul kaziba to amma maimakon ya amsa kamar yadda yake ta nema kuma yake ta kuri sai ya noke yake amsawa wanda dama abinda nake zato zai yi kenan tunda ba tun yau muke neman mu zauna da shi ko kuma ba tun yau nake neman in zauna da shi akan waɗannan abubuwa ba kamar yadda shi yake nema amma ya ki don haka lokewar da yi da ƙin amsawar a zauna da shi ba shi ne abin takaici ba inda nan ya tsaya ma ba zan sake komawa ta kan shi ba abin takaicin shi ne yadda ya fito yana bagarar da mabiyansa kamar yadda ya saba ta hanyar sanya wasu sharuɗa na matsorata kuma na ƙarya wanda shi kansa bai cika waɗannan sharuɗa ba balantana kuma har ya ɗora wani wannan sharuɗa kuma ya nemi sai wani ya cika bari dai in bar ku da muryarsa ku ji abin da yake faɗa amma ba haka ba ni da ma abin da gajin da abin da shi ne shi ko ba su da ji su ta ba ta a yayin da yake yana wanda na bamci ba shi a kai idan dai ranka ba su ce ba ta ayyukan da su zo su kyau ta da zuwa ta ayyukan da yau kuma ba ta yi magana ta ta zuwa mai da kai shashi a shan shawara a dinga ta saka kamar gonan gari ana ɗauka a yadda kai shashi to idan dai su ba za su yarda da wannan ba ai na gaba su kana kan mutunci

na biyu ban damu da wasan ba su za su ce kawai sanwa ya ce shi ne duk wani yanki da zai zauna da ni zo na wani a shirye da wani ɗan

don kuwa da haka ne da kai ma ya waje ba kai shiru don ba san kungiyar addini ko ɗariƙar da kake wakilta ba wanda ta wakilta ka ka dinga waɗannan ƙarerraki da haka idan ka ce wannan sharaɗi ne wanda mun san ɗan ka gudu ne kake faɗar wannan sharaɗin amma duk da hakan idan ka ce sharaɗi ne to ka fara cika shi ka faɗa mana wacce kungiya ta rafidawa ta 'yan shi'a kake wakilta ka faɗa mana ko kuma wace ɗariƙa kake wakilta wadda ta baka dama ko kuma a ƙarƙashin ta kake waɗannan ƙarairaki da cin mutunci da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan mu ga sample a gurinka ba kai ka kafa mana sharadi ba kai kuma baka cika wannan sharadi ba na san ƙila tunda baka da kunya ko wani zai ce ai kana magana ne da sunan ɗariƙa ƙadiriya wadda ka raɗa mata suna da riyadul janna to sai in ce waye naɗa ka shugaba ƙungiyar waye waye kafa ta idan kai ne ka kafa ta kuma ya halatta ka yi magana da sunanta kuma ka cancanta a zauna da kai saboda kana ƙarƙashin wannan ɗarika to ni ma ina magana ne da sunan ahlus sunnati wal jama'a wanda nake tafiya akan wannan manhaji in kuwa baka yarda da ita ba saboda ni na kafa ta ko kuma ni ne na raɗa wa kaina ko ni ne na ce ina tafiya ƙarƙashin ahli sunna to kai ma ban bai da taka ba dan haka sai ka faɗa sai ka faɗa mana ƙungiyar da yake ciki ƙwaro-ƙwaro ka zo ka bayyana wadda kake wakilta to da wannan ne sai mu zauna da kai in kuma kai ma ba wanda ya naɗa ka kake wannan iya shegen da ƙarerakin da cin mutunci da bata addini kuma kake nema a zauna da kai don a gaskiya ta bayyana amma kuma saboda tsoro kake ta fakewa kake zallewa to don haka mu ma ba za ka kafa mana wani sharadi wanda kai ma baka cika shi ba abu na biyu ka kira da dan cirani mai zaman baki mara asali dan iskan gari to ba abu ne da yake bisa tsari na karantarwa ta addini yayin da kuke mayar da magana tsakaninka da wani wanda kun saba da juna ya zama kana taɓa shaksiyarsa kana taɓa abin da ya shafi halittarsa ko wani abu na tare da shi Ba ma wannan lokaci zan ɗanyi maka wannan yare domin makaho baya sanin ana ganin sa har sai an taɓa shi kuma wawaye da marasa kunya irin ku wani lokacin ba sa fahimtar zance har sai an yi musu irin yaren da su suka sani don haka nake cewa da farko dai na san dukkan wanda yake bibiyar waɗannan abubuwan da suke faruwa tsakaninmu da kai ya san karya kake ƙarya kake na cewa mai martaba sarki shi ya sa ne in maka raddi domin ai ba yau muka fara ba sama da shekara goma sha shida muke wannan kamanta laccen karangiya in kamanta bari in tana maka ita sama da shekara goma sha shida ka yi rubutu in yi don haka har da kake cewa ba wani wahabiyan da da za ka saurara ko ka ji ko kai ba ji ba ƙarya kake kuma yaranka ma sun san ƙarya kake yi domin sau nawa suke magana ka zo ka danna ka yi raddi ko ka zo ka ce kaza sau nawa kuma sai yau ne zaka ce baka sauraron mu da kake an san an sanya ka a kwana haka wannan kowa ya san ƙarya kake kamar yadda ka saba shirga ta a cikin kogon ka na tsiya idan ka zauna a ciki kare akan haka a alhamdulillah mai martaba yana nan hayyan wa afiyan haka ni ban taba zama da shi ba sai dai in hange shi a gurin taro in ta kama da haka karya kake kuma idan har da gaske kake sanya ne aka yi zama aka yi da ni aka sanya ni to kai bayanin wurin da aka zauna da ranar da aka zauna da lokacin da aka zauna da kuma mutanen da aka zauna da su in ma mutum ɗaya ne ka faɗa in ma biyu ne in ma uku ne ka faɗa in kuma kai shiru baka ba da amsa baka faɗa ba Ka ruba min asiri to a matsayina na wanda kake da ka. in har ka rufe asiri kai shiru ka ce ba za ka faɗa ba tunda ka ce sanya na, aka yi to ka faɗi rana da lokaci da wuri da waɗanda aka zauna da su da abin da aka yi da waɗanda aka tattauna in kai shiru ka ce ba ka faɗa ba ko ba za ka faɗa ba to Allah ya maka abin da ya cancance ka ko kuma Allah ya maka abin da ake wa makaryaci Abdul Jabbar ka ci gaba da naɗe tabar makunyar ka da hauka inda ka shiga yin gorin asali ka ɗauko wani guntun tarihinka wai za ka firgita ni ko ka tsorata ni da shi kake cewa ka ga wani na ga komai na cewa sarki ya san ya san mai ya shekara ishirin mu'amala ta da shi kuma ta ba yin maka ana tabbata shekara ishirin bai san wannan bai samu ba kewa bai san shi wannan kwadon sun ga maza jiki na ne da kake hawa da ka fito da gwamnatin juriyar arewa a karo da gari ya ce a kan irin wannan yana siri na ba kan kayan da rikin aka kai na nan kun ba da haka babu wani mawajin da a yau shi masa da aka zo sake idan magana wannan kawai da ba a dora muke da su za muke tanka wa kuma da kare لو أن ما أفعالي أدنى معيشة كفاني ولما تدر مزيدا من المال ولا تدر أقل رسل وأقل مزيد za ka ce a ga yau kai ba ta yi zami ba ta ainihin kamar yanzu wa za ka yi an kafin ka sauraci wannan wannan ba komai sa kake wannan surutu ba hayaniya ce da tsoro da firgici don ko ta yaya malamin da yake da wasu sani da tsibin ilimin addinin musulunci da cewa zai tashi addini shi ya san addini malamai ba sani ba ta yaya malamin da yake wannan dawa zai buge da gorin asali a da aka ce ya zo ya kare abin da yake kai ai malami shi ya kamata ya fi kowa sanin in ana magana addini to ba magana wani ko dan wani ake ba kuma wanda ya isa ma ai ba cewa yake ni dan wani bane ko kana kakana wani ko kaza a'a yana cewa ni ba yana magana da da waɗancan ayyukan su ne suka ba su wannan kai ma kai aiki da haka wannan firgici ne da tsoro da tabarma kunya da kake nadewa da hauka in maga abin da ake kallo mai mutum ya faɗa me yake kai a bisa wani dalili yake kan abin da yake kai gaskiya ya faɗa a ɗauka ko ba gaskiya ba ne abin mai kayansa kuma in magana asali kake ai baka kai Abu Lahab ba wanda Allah madaukakin sarki ya saukar da sura guda ya bayanin cewa halakakke ne dan wuta ne dan ko shi ba ne kuma a cikin shawon ma cikin bani hashim kuma ga kusancin shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma da ya bar gaskiya asalinsa bai amfane shi ba don haka ko kai ne barbushi ko jikan tsumburbura a kano don takamar asali wannan ba shi ne abin da za a duba abin da za a duba mai ka zo da shi akan me kake menene hujjarka abin da kan abin da kake kai sannan irin yaren da kila za ka fi ganewa in ana magana mara asali to shine wanda ya ce in ya bi ne, shi kaza ne ka dai san karshen maganar kuma ya zo ya bi wana in ana magana mara asali shine wanda ya ware daga cikin yan uwansa gaba ɗaya, ya zama kullum bai da abin zagi sai danginsa da yan uwansa wannan kaɗan kenan akwai abubuwa da dama wanda in ana magana mara asali shi ne yake da waɗannan abubuwa din amma da ka sifata ni da mai tsamin baki wannan ba komai bane dama ka saba zagi na ka saba kuma zagin da duk wanda ya saba maka ka zagi ma waɗanda suke sama da ni waɗanda suka fi ni daraja da duk shaidawar duniya Tunda da kan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da manya-manyan malamai kamar yadda za mu ji a kaɗan daga cikin irin wannan zage-zagen naka. Anas bai taɓa annabi an dai siye shi bayan sama da shekaru arba'in da wafati ya fara wannan ayyuka nasa sa shi kuma a ya kuma samu tsawon rai ya gudanar da wannan hidima sa kusan sama da shekara 60 to kaji mai sauraro irin abin da yake faɗa akan sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yana nufin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama raki kuma sashi aka yi kun ji cewa sashi aka din kamar yadda ya faɗa min haka ya wannan sahabi mai girma dan haka babu mamaki dan ka ce sanya na aka dama ba yau ka saba yin wannan karya ba bari kuma mu ji abin da yake faɗa akan wasu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yadda karatun yake na amma ba ma shiga irin wannan kuma muna neman tsarin Allah daga shiga irin wannan kuna jin karatun amur dan as yana cikin yan kiɗan na joshi ina duk inda kuɗi suke nago da haka yake idan dalaha ne zai zama halifa a huwa fatal arabi saiban mai rariyar hannu ne za mu je a yi daƙa wa in yalhi min abi ɗalibin fala urawa illa sayastanzibul haka, amma in ali abi ɗalibin ya zama halifa to billahi allazi la ilaha illa huwa kashin mu ya bushe wa akrahu man yadihi ila shi na fitsana kun ji kun ji shi magana da yake yi da din sa ba wani magana biyu magana yake ta waye zai hau a ci gaba da samun kuɗi waye in ya hau zai ce sai dai ai zuhudu su kashe shi fa balagahu anna aliyan qad buyi alau kawai sai to kaji fa mai saurare irin abin da yake faɗa akan babban sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama amr bin al-as da irin cin mutuncin da yake masa da da zagi da aibata shi da yake yi wanda kullum yake da awar cewa ƙarya ake masa baran kuma miji ji me yake faɗa akan al-imam al-bukhari ya ya sifata shi me ya faɗa akan shi amanta ba na kawo muku abin da bukhari yayi ba kwan abu mai ban mamaki kun duba za ku gani na san kun duba sunan fasali wata irin rakaka da bankaura an rakaba jumla biyu ɗaya ba ta da alaƙa da ɗaya da haka kowace ta rushe ba ka iya ba wa sunan fasalin ma'ana na faɗa muku wannan shi ne fasali da yake cikin mai suna babu man humila ma'ahu al-ma'u li duhurihi wa qala abu darda alaysa fikum sahibun alayni wa dahuri wal wisad yanzu wa zai wannan sunan babi ne duka wannan dogon jumla wai zai iya fassara maka wannan jumla babin bayanin wanda aka ɗauki ruwa tare da shi don tsarkinsa abu darda ya ce shin a cikinku babu ma'abocin takalma ne da ruwan tsarki da fulo sunan fasadi ne wannan wala haula wala quwwata illa me yasa ne tarkizi kan wannan binniya to kaji mai saurare irin abin da ya faɗa kan Imam Bukhari wai imamul bukhari ne yake kaura alhali shi asalan ma bai ma fahimci babin ba bai ma fahimci abin da imamul bukhari yake nufi ba saboda karatu ne ake yi da ka kuma da mummunar aƙida da mummunar nufi na cin mutuncin magabata da fata su da kuma kaiwa zuwa ga ruguza addinin gaba ɗaya wannan babi imam bukhari ya kulla shi ne don ya nuna halaccin yi wa mutum hidima wajen zuwa biyan bukatar shi yace babu man umila ma'ahul mau li tuhurihi babin da yake magana akan halaccin wanda aka ɗauki ruwa aka kai masa don yi tsarki wanda shi shi Abdul Jabbar ma ya kasa fassara babin yadda yadda za a fahimta ko dai dan jahilci ko kuma dan mummunar aƙida ko mummunan nufi da ke cikin zuciyarsa Imam Bukhari wannan shine babin da ya nuna halaccin ba laifi dan ɗalibi ya ɗauki buta ya raka malamin sa gurin biyan bukata ya ajiye masa yayin da ya gan bukata ya kama ruwa da wannan buta din ko da ya ɗauki buta ya raka mahaifinsa gurin da zai biya bukata yanda ya gan bukata ya ɗauki wannan buta ya ya tsarki da ita shine abin da Imam Bukhari yake so nuna halaccin haka dan haka sai ya ce wa qala Abu Darda Abu Darda ya ce alaysa fikum sahibun alaini wa tuhur wal-wisad sai ya kawo asar na Abu Darda wanda Abu Darda yake tambaya ce a cikin ku babu wanda yake a cikin ku nan babu wanda yake ma abocin daukan takalma Annabi sallallahu alaihi wa sallama da da daukan abutar tsarkinsa da kuma daukan matashin kansa ma'ana anan Abu Darda Allah ya kara masa rahma Allah ya kara yarda a gare shi yana magana ne da Alqama ibn Qayyim yana cewa a cikin ku ma'ana ku da kuke tare da ni anan ba ku tana cewa akwai wanda yake daukan takalma Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda malamai suna cewa Abdullahi dan Mas'ud ne a cikin ku nan ba ku iya tana cewa akwai wanda yake daukan abin alwala abin tsarki na Annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ku nan ba ku iya tuna wanda yake ɗaukan matashi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai masa imamul bukhari yakan yi wannan a babuka da dama idan ya kulla babi sai ya kawo asar wani bayani ko wani ko wani zance ko wani asar na wani sahabi ko wani tabi'i ko wani malami da yake bayanin dan ya jada fito da manufar babin shi wannan shi yasa imamul bukhari ya kawo amma dan tamore da yake jahilci ne tare da shi da mummunan nufi bai ma fahimci babin ba sai ya ɗauka cewa duka wannan jumla din ita ce babi din. Babi shine babu man umila ma'ahul ma'u li tuhurihi wannan iya shine iya babin da Imam Bukhari yayi. Wa qala Abu Darda wannan kuma asar ne ya kawo mu'allaqan majzuman bihi dan ya gwada akan abin da yake nufi ya kara fito da manufarsa ta babin ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana masa irin wannan hidima har gashi a cikin sahabbai akwai wanda ake sifata da sahibun na'alain a cikin sahabbai akwai wanda ake sifata da sahibu tahur ma'ana yana ɗaukar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi tsarki da shi akwai wanda yake sahibu wisad yakan ɗauki matashi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai masa wanda yawanci malamai sun ce wannan sahabi shine Abdullahi dan Mas'ud Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wanda kullum ɗan tamore yake zagi yake sifata shi da munanan sifofi da yake shi malami ne kuma ya yi karatu gurin malamai kuma akwai kyakkyawan nufi a tare da shi in ka duba za ka ga ya fito da wannan abu yake cewa wa iradul musannif li hadisi anas ma hadha taraf min hadisi abi darda yushiru ish'aran qawiyan bi anna al-ghulam al-madhkur fi hadisi anas huwa ibn mas'ud وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا ibn hajar ya ce imamul bukhari ya kawo wannan bangare ne na hadisin abid darda don ya nuna ya nuna alama mai karfi cewa gulam da ya zo a cikin hadisin anas shine abdullahi dan mas'ud kun ga shi ibn hajar ya fahimci manufar kawo asar din shine dan saboda abdullahi dan mas'ud shine mai mai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waccan hidima duk da naji shi dan tamori a gaba a can cikin wannan karatun nashi ya yi ta dariya yana shirme yana cin mutuncin ibn hajar alhali shi ne bai gane ba shi ibn hajar yana nuna cewa lafazin gulam ana iya amfani da shi akan yaro karami ana kuma iya amfani da shi akan babba majazan sai ya kawo gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da wannan lafazi na gulam ga Abdullahi dan Mas'ud a garin Makka a lokacin Abdullahi dan Mas'ud yana babba har ma yana kiwon dabbobi manzon Allah ya ce innaka la gulamun muallamun anan Ibn Hajar yana nabin manzon Allah ya amfani da lafazin gulam duk da Abdullahi dan Mas'ud babba ne tun daga ya fita kiwo sai yake nuna dan Anas dan Malik ya amfani da lafazin gulam a cikin wancan hadisi da shi Imam Bukhari ya ka karkashin wannan babi baya nuna cewa walam din nan ba Abdullahi dan Mas'ud bane to amma da yake dan tamore ba ba fahimta yake ba abin da ake yi bisa jahilci da mummunan nufi sai ya zama yana cin mutuncin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma in ce yana cin mutuncin Imam Bukhari wanda Imam Bukhari wannan babi da ya kulla babi ne da yake babu rakaka a cikin rakaka tana cikin kwakwalwarka tana cikin kanka da ya cika da majina da kuma cin mutunci ga bayin Allah na kwarai da haka babi Imam Bukhari babi ya zauna daram shi yasa malamai Allah ya ji kan malamai tun a baya malamai suka ce fiqhul hol imamul bukhari fi tarajumihi in kana so ka fahimci sahih bukhari to fahimci tarajum da imam bukhari yake zai ɗauko ma'ana ya maka babi saboda yana so ya faɗi wani wani hukunci da yake cikin hadisi boyayye wanda ba lallai ka iya ganowa ba amma akan babi sai ya bayyana maka shi to almuhim na ka wannan ne in nuna mana misalin irin yadda wannan bawan Allah yake cin mutuncin malamai yake zagin su yake bata su ku duba dai kamar imamul Bukhari wanda duk duniyar musulmi nagari sun ittifaki akan nagartarsa akan shehutakarsa akan iliminsa tun a wancan lokaci ma wanda yake lokaci ne na malamai masu ilimi imam ali bin abdullahi madini yana cewa bana imam ali bin abdullahi madini da sauran manya-manyan malamai da suke wannan lokaci sun sallama imam bukhari dangane da abin da ya shafi sanin hadisi amma sai wani ya zo a cikin lungu ba ma ya fahimtar asalin karatun malamai kuma ya dinga cin mutuncin su har yana cewa imamul Bukhari yana bankaura to idan ya zama ka ga imamul Bukhari haka dan ni ka ce min ni ban da asali ko dan iskan gari ko mai tsamin baki to dama wanda ma suka fili ka ga musu haka wannan misalai ne nake bayarwa ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare mu to waɗannan bayan Allah kenan nagari wanda duk duniya ta duk wani musulmi nagari ya gamsu da cewa bayan Allah ne nagari amma ga abin da yake ja musu to da haka dan ni ka zage ni ne kai. cikin mukaddimar mukaddimar kaziba na ɗaya, littafin kada ka rubuta juzi'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da wani abu ai ba irin zagin da baka yi min ba ka ci mutuncin mahaifiyata ka zazzage ta bisa karya da ƙage to haka wannan dan ka ce mai tsawon baki wani abu ne da yake dama na saba jin wannan daga bakinka kuma alhamdulillah da tsamin bakin nawa ka kasa fitowa ka zauna da ni ka kare kanka da karerake da cin mutuncin da kyau sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tsamin bakin nawa na razana ka kana cikin kogo har ba ka iya yin raddin abin da na rubuta ko na faɗa sai dai ka kama hauragiya da borin kunya don haka alhamdulillah tsamin baki ya yi amfani tun da ya kashe warin bakin mai zagin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ce mun kuma ɗan cirani wanda kullum kake maganar cewa a ah, ni ɗan cirani ne ko an sanya wani ɗan cirani ya yi maka kaza kamar yadda kake faɗa da bakinka ga abin da kake cewa na ganin ko mai taso cira ne yana gaya inda da awar asali ne in baka faɗi ma babban kana na ka je ka kuna ka tambayi inda na mutu wayo ba ta yi in ka manta tsakanin da ke saboda tambura da ake ma to abdul jabbar yan ne shine wanda kullum ba shi da aiki sai tara nafaha a majalisinsa ɗan cirani shi ne wanda yake haɗa na fahar mukabala zuwa masar daga baya ya dawo ya ce an ƙiyarda sai an ƙara kuɗi amma zuwa rijiyar lemu a yi mukabala da shi ya gagare shi ɗan cirani shi ne mai faɗa da ‘yan uwansa a kan kuɗin shanun layya daga baya kuma ya zo ya zazzage su kasibatan ɗan iskan gari to ka saurara ka da kyau ɗan iskan gari shine wanda yake tara mabiyansa a kogo yana zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sa misali a baya dan iskan gari shine wanda yake zagin malaman musulunci irin su Imam bukhari da Muslim da al Ibn al-Arabi da Ibn Hajar da sauran malamai wanda suka hidimta wannan addini yana zagin su a bisa jahilci da son zuciya kamar yadda mun kawo misali a baya dan iskan gari shine wanda ya shekara goma baya magana da dan uwansa shakiki akan sabanin fahimta kawai ɗan iskan gari shi ne wanda zai fito da 'ya'yan mutane da makamai yana zage-zage ko zai kashe musulmi saboda saɓanin fahimta ɗan iskan gari shi ne wanda yake haɗa na fahim marayu sannan daga baya fatattake su a rasa kuma inda wannan na faha ta yi ɗan iskan gari shi ne wanda ya saɓa dukkan al'umman musulmi idan ba shi da aiki a sai zage-zage ba wanda ya bari rayayyu da ma waɗanda suka gabata kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yadullahi ma'al jama'a hannun Allah madaukakin sarki yana tare da jama'a to ɗan iskan gari shine wanda ya ware ya fita daga cikin jama'a ina jin ko iya nan na tsaya Abdul Jabbar ka fahimci waye ɗan iskan gari tsakanin ni da kai dan haka karshe ina ƙara jaddada maka wallahi muddin kana ci gaba da yada waɗannan ƙarerake da zagin bayan Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo bayansu bisa tafarki na shirya, to wallahi in dai zaka ci gaba to dakarun sunna ba za su kyale ka ba kana faɗa muna warwarewa kana faɗa muna yin bayani muna bayyana ƙarerakinka muna fito da abin da yake gaya mutane na ƙarya wanda wannan aiki yanzu aka fara kuma ka jira insha Allahu ta'ala ka dinga jin bayanai da da rubuce-rubuce da za su fito dangane da bayyana abin da kake na ƙarya da yin kace-kace da mukaddimar ka alkaziba wadda kai wadda ka kasa zama ka kare ta a gurin a ɗaliban ilimi na sunna kake ta zuke-zuke ubangiji Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon guje mata ya taimaki masu gaskiya a duk inda suke ya karya makaryata da azzalimai da masharrantan bayi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik